Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana maryam dauda a yau laraba 22 ga watan mayu na shekarar 2024 shirin yau da gobe ya leƙa jamhuriyar nijar ya kuma tattauna a kan matsalolin gidajen haya wanda a yanzu suka zamewa jama'a wani tashin hankali. sannan a bangaren girke-girke kuma za ku ji yadda ake yin malahiya a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jin ƙarin bayani. To yanzu kuma zan koma gefe guda ba tamar a bara fili don ta ci gaba da tattaunawa akan batun. Madalla masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe inda a yau zai yi duba kan al'amarin gidan haya. A wannan lokaci da muke ciki dai sanin kowa ne haya na da matsaloli da kuma kalubale a fannoni daban-daban kama daga masu gidan haya dillalai da masu hayan kansu. Na hira da wasu da suka bayyana min yadda suka fuskanci gidan haya da irin kalubalen da suka ci karo da su. Sunana Mutare Amadu. Da a ce baka biya kuɗin haya ba gwara a ce babu buhun shinkafa a ɗakinka saboda irin tashin hankali da yake tsakanin masu gidajen haya da wanda ke haya akwai gidan da nake zamne damana ta zo to ruwa yake kwanci har ma kasan gidan ya amsa na shiga neman gida na iske wani ya ce mini akwai gida makata ya gwada mini na gani gidan yayi na tambaye shi ya ce min goma sha biyar amma in yi kokari cikin daren wannan in kawo kayana tunda akwai wanda ya ba haya a gidan mace ce ya ce bai san hayata ni ne ina shi kaya sai da na kai karfe biyun dare ina kwasa kaya shikenan da na komo da marace sai na je na iske shi na ce mishi to ga avance sai na huda jika goma sha biyar daman gidan jika goma sha biyar ne ya ce a'a shi bai taba yin irin wannan haya ba a kaɗan ban bashi ba zan bashi na wata shida na ce to akan gaskiya ni ban iya ban da halin wannan ya ce a shi wannan bata mishi ba kawai tunda haka ne in nemi gida sunana fatima sanusi a gidan haya ne yanzu wannan shekarar mu ta uku ce a ciki mm, amma gaskiya da ni da mai gidan ma muke zaune a tare da ɗiyanta ni ma da yara na ba mu taɓa samun matsala ba gaskiya kuma ko makota ma dai haka dai alhamdulillah muna zaune lafiya wallahi da makota abu wani kace na ce tawalan ne a ni ba ai ba komi kawai shi dai da ya zo sai ya ce mini yau yana so in bar mishi in ja kuɗa mishi in bar mishi gida eh ya ce mini i lokaci yayi wannan in bar gida kuma ni ko to raban shan ruwa na ne ya kare na ce Allah saka da alheri fili ne na samu aka bani na buga daki na na birgi nake zanni umma jibrilla amma kina haya ina haya yaya ake haya wata jika goma ana nan dai muna ne. ni dai mai gidan tsakanin lab ce mun komi ba ko ba gaskiya ba akwai matsala mata wanda muke tattare yan haya dai haka ne wallahi ana ta faɗa ta faɗa ce eh wallahi ni dai shine dame ni kawai tashi hankali mun sha wahalalu akan haya shekara ta talatin da biyu ina haya ba gogar mai da ban gani ba mm, kuma dami dami. komi na gani mu wata in ya mutu wannan ba a bari ma wani ya kara mutuwa he mun biya kuɗin gaba he da ne wata talatin shekara talatin da biyu mm-hmm. yanzu daga ƙarshe wannan shi kaɗai ne Allah sa na gaba da wata il albarka take bari har watan ya mutu wani ya kara mm-hmm. ba mu biya ba saboda wahalalu sun yi yawa. suna na nana gidan haya ni tun da aka huda daga gidan tsoho ma aka kai ni gidan. shekara ta goma sha bakwai a gidan ji ake ma gidan mu ne. kawai 'yan haya ne yau da wannan gobe wannan ya shiga wannan ya huta kai an ga jaraba kashi kashi kai in ina nan kuma ba a ma ba ai hmm. he in na huta daidai da inda na zai sai yi arwalla sai an gwada musu hmm. kuma in na zo a ce ba haka ba kai kai an ga tashi hankali gidan haya haya ko magina Allah raba shi da haya Allah tsine ma haya wuya ce sunana balkisa mm. shekara goma sha hudu mm. ina gidan haya ana sha wahala mm. saboda ni ina jin kumiya a ce ina hada da mai gida shi yasa kawai da yace a bashi gurin shi ne ko ban yi zama wata tantama ba ma na gusa na bar mai gidan shi na nemo wani dawa da ke ko dawa a da yara da mai haya eh kin raba ni ban raba ba fita ne na bar mishi gidan shi ah, kika bari a ba mai gida kashi bari a mai gida? A'a bana bari ba a ke shi da kumiya. Eh. A'a da na shiga na sha wuya. Faɗa. Kera. Ni da mai gida. Ko da masu haya? A'a babu masu haya da ni da mai gida ne a cikin gida. Ni ke haɗa ki da mai gida? Yara. Yara. Hmm. Ana ta bugawa. Ana faɗa. ana buga an taɓa bugawa an taɓa buga isa haladu na yi haya sosai makwa sosai ne ta karakara amma na ji jiki wallahi wannan mai gidan in ya zo shi da sassa falo zai ce salamu alaikum salamu alaikum wai ko ba sana an muka huto mai gida muna lafiya kula yalo a kawo ka kuɗi in wuce yau watan ma da sauran shi sai cin ko in bukwa watan ma bai mutu ba Allah saura kwana kaɗan zai zo ta da muka hankali ya ce ko ba ni kuɗi na na haya ni da hankali na tashi na tashi da dare na ta kuka na ta kuka na ta kuka Allah gida na a dokar daji na je na kewaye shi da kewayen zana zan yi ma yan ƙauyen mu suka zo suka kama mini aka mini birgi wallahi maginin ma a ƙauyen ɗauko shi na koma dokar daji can hanyar garin mama na kawo gidana Allah ni kada a dokar daji na je na kawo gidana mata suna cewa kuma ba kashe sun ci ba abin da za a muku me gare mu ne za a doka suna na basira wallahi ina haya kuma a cikin matsala ma nake matsala kamar ka matsala kamar shi kawai in wata ya zo ka hin ka ciro ka bashi ya ce ka tattara kanka ka huta ka bashi guri duka ku huta da ku haɗiyan ku bar min gidana ai gidana ne wani ne na gina Ghana na ce ran kai daidai da an ban ce ba kai mu muka gina maka amma wannan wulakancin da kake mu ya isa kuma a haka in kike zamne eh a haka wallahi nake zamne kike iya gusa ki nemo ni gida to kuma in nace bari in ja kuɗa kuma in ka gani kamar eh, eh, ci ake baka biyan haya baka wane ne kana ja kuɗe ja kuɗe shine kawai na dangana har zagin mu ma yake hmm, wallahi mijina yana na wallahi bai yadda komai bai ya biya ne nake biya tun da na shiga wallahi matsalolin sun kasu sun rabu kamar yadda masu haya ke kokawa su ma dai masu gidajen hayar haka take a gare su in ji hajiya zara eh, gida yanzu ma bakwai ne a hannu hannuna na haya na haya mm. Mm, bakwai ne a hannuna duka kin bada su duka an bada su to kamar yaya ne kuke bada gidan haya gidan haya muna bada su cikin kudin su kamar akwai na karamin kalhi mm. sai dai wuya in an shiga in an shiga akwai wani sai wata biyu wani ya wata uku wallahi akwai masu huta da wata shida shida ma bisu biya ba to amma wajen badawa hajiya ai kuna ba cewa a bada avance da wari ko sai an bada advance eh ana bada avance wata biyu hal akwai uku hal akwai na biyar ma mm, daidai karhin ka ne sun bada su shiga in suka bada in ya so sai dai kai kai kai ka bi su lissahi kuma eh, eh a dauki lissahi sai wannan kudin ya kare kuma sai a eh, shiga biyan na wata wata biyan na wata wata kwarai ko na farko dai haka ne eh. saboda abin da yasa ake wannan kin ma saboda wani sai ya shiga ko ya samu wani sai ya ce ya bari kuma kai kan gani babu dama da zaka zo ka dauko ni ka sa ga wanda ya dauko kudin shi ya baka mm. in ba wani ba ya zo ya kawo kudin ka bai wancan mutumin don ka sabki ma kanka mm. ana yin haka nan mm. wani kuma dama ma in ya shigan akwai masu shigar musamman su yi watannin su jera watannin ko aka za ka wanda suka yi wata akwai wanda suka yi wata shida ba su bada ba wallahi da aka yi wata shida tun kan ai wata shida an yi wata uku muka ce su nemi gidansu to kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta ku masu gidajen haya matsaloli da muke samu kamar wanda zai shiga ya cinye kuɗin haya nan babbar matsala ce shi da mai gida da mai haya in ana daidaita bai gagara da masu ba da gida ba ta gida wani ya shiga gidan yanzu wani in ya shiga kamar gidan shi zai gyara gida tas ya gyara maka gida kamar nashi shi yasa za su sa gida sai ki ji ana tambaya da yara wani yaran nashi sun san eh, ya iyaye eh, zamna su wanda ba sun muke ba wani banna amma wasu zaki gansu akan katanga ki gansu akan kyaure kuma a lokacin kika ce to ku nemi gidanku wannan watan ma da wanda ku nema an ba ku wata bi ku nemi gida sai kiga ka sami lehi a ce ka kori mutum ka hudda mutum ba hudda bai a bige siminti a karya kyaure to kin gani abin da ai bai daɗi ba shi duk da kake ciki kamar naka ne to sai kake lissahi ka kyale su dai su zamna su zamna da su da yaran dai haka na ana takula amma ranar da aka samu dan kuskure duk sai amincewa shi wannan wanda yake wata da shiddan da aka ce nemi gida bai nema ba sai na je na sa kile sai na rike mishi gida kawai dan su kuta ne kal ba dan wani abu ba sa tunanin wannan wata shidda da suka jera suka yi sai suke ce a rike mishi gida to hajiya kuma ai masu gida kuna da wani lihi eh. akwai wanda zaki ga tun da sassahe sun yi sabko gidan mutum suna ta kwala mishi sallama mm. akwai wanda su je su yi tsaye su ce lalle lalle mutum sai ya bada kuɗi da sauransu shi kuma yau rayuwar kowa ya santa ma'aikata kan a biya su ma akwai matsala kuma ga rayuwar kan a samu kuɗin ma matsala ne bukwa rangwame a wannan bangaren rai ku akwai su akwai kashi abiki tawa zuwa ba kika sabu ko karye shidda na sa kika sallama ni a wata ni in kin gani a gidanka dalili ni ko baka biya ba ban ni kama hanya je gidanka in ce na zo neman kuɗi ina zaune dai in ka je wata biyu uku in ka zo ma kashe kawai in kana so ka zamna wata daya wata biyu ka nemi kuɗi ka bada ni ban taɓa ba ma zuwa amma akwai masu zuwa mm. kuma akwai masu gidan da garin kullum suna sauya yan haya ba su musu laifin tsaye ba su musu bane zamne kawai sai su huda wai wani dan haya ne sai ce wai wanda yake gidanka yake haya wai bai a huta bai gaisa da mutane kuma in wanka suka yi sai an je an daidaita musu ruwa wallahi ta suna wani aikin ki taba yin haka nan in ba Allah ruha mu asiri kai ka san lokacin da Allah ya sa ka samu kai kanka kai naka wannan duka wanda yake a mutum wannan haka shi ma kashe shi wata rana sai ya samu haka nan su hudda mutanen su kora su gobe su kawo wasu su sa hallo gobe su dauki kullun su da sauya dan haya zumunci ‘ya'yan kwana har zumunci musamman ma'aikata suka buɗa game da gidan haya a cewar shi don su faɗakar da jama'a da kuma rage matsalolin neman gidan haya. Ilyas bin Abdullahi da magana. To, da harko dai asalin buɗe wannan musamman service amana service amana kaman kenan wuri ne wanda aka sami amana kenan ta wanda yake mai gida ko asali an bude shi da sai ne da saidawa da bada haya ganin mushkiloli na abin sai da gida sauran sai muka tseda magana sai da gida ko sai da kare muka tseda sai muka bashi kan haya me dalilin sa haya gidan haya saboda garin ya girma ko in zo ya san mai gida inda yake ya san gidan da ba kowa ya san gidan haya bai sani ba wannan ci gaba da aka samu na girman gari yasa yake darura ce dole a bude irin wannan wuri wanda ga wuri sananne wanda mutum in bako ya zo daga wani gari zai zo ya tambaya iya san gidan haya kaza kategori kaza shi kuma wanda yake da gidan haya ya kawo nan ya bada cewa ga gida na kudin shi kaza kudin shi kaza ya kawo ya bada in wanda ya zo ma an gwada mishi gidan da yake so in ya dace da shi in ka zo a yi magana ya bada sunan shi a dauki lambar shi da komi da abin da kin shi da jigo inda yake ya rubuta a je a bashi wannan gidan. kuma da ka'ida kudin haya zai kawo nan kai mai gida za a je kudin haya nan an kawo sai a baka shi kudin mai haya kai sani wurin ku sani service kin sani kai mai gida ka san service kin kenan service ake ka kudin haya kai mai gida ka zo ka amsa wannan shi ne kuma abu ne ci gaban da kamata a duk gari an yi shi ba kurin mutum ya yau ba san kwaye wani ma shi amma nan wuri ne gashi jigo ne kuma haka ne ci gaban ya yi zama kurin masu yawo ne ba san kwaye ba ina ma zaka same shi babu responsibility mas'uliyar cikaka hmm. wannan ne dalilin bude wurin dan wannan wayewa kai ne asali abu miji ma dan a wayewa mutane kai a san da muhimmancin abun shine masal muka bude shi hmm. to ka ce kamar mutane har yanzu ba su gane ba ba ku yi ba eh, cikakken waye kai kama a gidajen rediyo ko kuma a gidan tv na yadda mutane za su san da zaman ku kuma su san muhimmancin abin eh to gaskiya mu dai mun ba da ra'ayin kuma iya da kyau da mu asali da muka bude abin da yasa ya sanyi ba mun yi sanarwa an yi publicity duka an yada ko ina to abin da yasa abin da ya rauni da muka tsaye da sai da kare da gida ah, sai da hilaye hilaye sai da hilaye da gidaje da muka tsaye da su to shine kenan abin ya zama to kunun dai mun baro ne gashin tunda an bude dai ma mun ba da ra'ayin dai a san abin yana muhimmanci kunun shine ka dai da kuka bude akwai wasu kun samu dai mutane ɗaya ɗaya haka suna zama yanzu haka akwai gidaje a hannun mu wanda suke hannun mu wanda sun ba mu amana gidajen su kuma akwai masu kawo aya a wajen mu kuma akwai masu kawo dai suna kawo yanzu haka nayi kuma kuma mu dai a san dai abu ne wanda yana ada bukata kurum a san akwai bukata a gari a samu irin wannan wurare masu wuri zamanin ne an san ga zaka shiga neman haya kai mu gida ka wannan abu ne ka'ida ce ta rayuwa na san kyau zamantakewa shine kamata gaskiya zai ci ra'ayi ne mai kyau mm. to ala gafarta malam bangaren addini idan aka duba kamar gidajen haya akan samu matsaloli ko walau daga bangaren mai gida wanda zai zo ya shama mutane kai ko kuma haka kai tsaye kawai sai zo ya ce a dan shi zai yi aure ko kuma a gyara zai yi bakka da tsamma ba tare da ya sanar da kai ba ya ce gidan shi yake so ko kuma shi mai gidan shi wanda ya shiga haya sai kaga shi yana cikin gidan amma wannan wata bai bada ba wani ya biyo kai bai bada ba wani ya karo bai bada ba ya daidai san da irin karyace karyacen da zai yi da kuma maganganun da zai waɗi dai shi mai gida da ya bada gidan shi saboda haya ya ba saboda yana son kuɗin ya bada to amma sai a tara kuɗin haya ba a bada ko kuma a bata ma mutum gida kowanne akwai hakki akan kowanne na game da gidan haya eh kowa akwai haƙƙi shi misali yanzu kamar da cikin magana mutum ya cikin gida lalle ba ka zo ka ce kullum mutum an waɗa armi amma ana ƙa'ida tun ba gidanka bane ba ka ɗauka haya ne shi kuma buƙata ta kama shi amma ka bashi lokaci isasshe wanda ga ina gida gidana zan wa ko ina buƙata ko in saida ko sa yaro na wannan gidanka ne amma bashi lokaci isasshe wanda zai iya samu gida wanda zai kaura to kan kai ka duke naka amma bai kai zance ta dan gidanka da kuma ta gaban gidana wani kuma sai ga yazo ya rike gidan ko ya watsa mama wannan kuma shine ayi zaluncin amma su ma an hayar da nasu dan gaskiya matsala ma ni zan sai na ku gama da matsala irin wannan dan akwai gidaje iri akwai gidajen da ke hannun mu wanda masu su suna bin baya kai tsaye wata ɗaya maka suna ci aho da mutum wata biyu amma zan misali akwai gidan da yake hannuna da yake ni nake kaman kula da gidan mm. wallahi akwai wanda mutum mutum da ya kai shekara biyu shekara biyu biyu bada ba kuma kullum magana ce na tsaye da Allah biyu biyu bai bada ba kullum kashe go alkawali ne za a ban takarda ba za a ban kaza kama jaji Allah kuma shekara biyu wani shekara guda kuma kudi ba kaɗan ba akwai wani haya jaka talatin ne amma wallahi akwai shaya ta ta shekara biyu akan shi kullum mutum ya majajin iyalai akwai haƙƙi ma ya wace mutum ya majajin kaza ya majajin kaza abin ya yawa gaskiya haya mutane bisan biyan haya shi wani kace to idan ka ce kai kana ka kana sai abinci me yasa ka sai abinci ga iyalanka kenan yanzu ka sai abinci shi ma haya ba da ka dole ka nemi gurin haya hakkin shi haƙi ne shi mai gidan gina wai gidan da ya samu kuɗi in ba a gyara gidan ba ya samu kuɗi ya isa gidan wani amma mutane su kaman an kai sai ka zama kaman ya zama kaman ka shaƙe shi ne ka ce wuta mm. bayan shekara guda ko biyu ba sai zama abokin sai zama abokin waɗanka kaman ka mai laifi ka ce wuta mm. bayan shekara guda biyu ba da ba akwai haƙƙi akwai haƙƙi ma akwai haƙƙi bai dace ba kuma zalunci ne gaskiya kuma mutane su gama sun ji manza ne mutum shiga da shekara biyu sai ya wuta wuda shi baka san ka mutu da bashi haukar shi hankali ne ka mutu da haƙƙin wani a ka wannan min har bashi ke ko mutuwa kai ke yama ka biya shi kuma akwai wata magana mutane wani lokaci ana cewa wai kamar eh, mutum in ya shiga gidan haya ya yi shekara da shekaru yana biya yana biya wai a wani lokaci da gidan zai iya zama nashi ko shekara dubu aka ba gidan ka ne ba ko shekara dubu kai a cikin gidan haya gidan haya ne bai zama naka gidan haya ba naka ba ne mai haya ne mai gida ne <laughs> da shi ya gina kayan shi <laughs> akwai kuma dillalai na gidan haya da masu gidaje ke wakiltawa su kula da nemo musu masu haya malam dahiru na daga cikin waɗannan dillalai na gidan haya ya yi ƙarin haske sunana malam dahiru eh gidajen haya muna samo ma mutane sosai akwai baki in sun zo nan garin koko an tado mutum eh, ya zo nan garin da magaran mu za ya gani ko ya ga abokanan aikinmu muna da kungiya to gaba ɗaya daga cikinmu kan in ka samu ɗai ka gaya mai ga irin gidan da kake so na jikka ɗari ne ko na jikka hamsin sai mu tambaye ka wace unguwa kake so irin unguwa eh, da kake so kin san kowa yana da shuwa ɗin shi in ka zo gari mm. kana iya cewa ni bangare kaza ne so bangare kaza mu ne so sai to in muna da shi a wannan lokacin sai mu cima muna da shi zo mu tayi mu gwada ma in kuma mu da shi da yake abu harkar ta mu kwantakce ce mm. duk kowace unguwa muna da wakilai mm. akwai abu kan sana'an wanda za ka iya kiran shi ka tambaye shi wani bangaren wajen ka akwai kaza akwai kaza eh in akwai sai ce ma kwarai ko akwai kana ina ina wuri kaza sai ka tarra shi da kai da mutumin a buɗe mai gidaje dama mu ban haya tare da mutum sai mun na da garantin mun riƙe kiluluwan haya wanda za mu buɗe ma kai tsaye ka gani in ka gaya ma kuma mu gaya ma kuɗi ga yadda yake kuma ga haƙƙin mu abin da za ka biya mu Eh, ana ba ku hakkin ku kenan a ana biyan mu shi mai wanda mai gidan ne yake ba ku hakkin ku ko kuma shi mai neman gidan wanda zai shiga haya shi wanda zai shiga shine muke da ma sosai kaso a wajen shi tunda aiki ne ya samu in mun samu mai muka gaya mai ga kudin su din da za ka ba mutum za mu iya gama ka da mai gidan ga kai ga shi to mu kuma mu ce to haƙƙin mu kaza za ka ba mu yi diskite da mu da shi nan wurin mu tattamna sai ce mun to yana iya ba mu dai kaza in mun ga abin da ya mun daidai sai mu iya amincewa kin ga in kika dauki kama abin da yayi yamma kama wajen jiha ya mai ko maradi su ai percentage ne sadiban da gidan hayar da ka bada in ka ɗari ka bada in abin su ka bada na turwa ma ko na demuwa eh, wata biyu ko wata uku mm. to su na wata ɗaya ake cire musu amma munan har yanzu abun bai zo ba gare mai kuma ku je hallo mai gida shi ma ya hudda ku ko eh shi mai gida yana hudda mu hakikan mm. amma ba mu da takurawa a ga mai gida mm. tunda mai gida ya so mu shi ya ba mu kilan gidan shi ya ce ku je ku nema min dan haya in mun kawo mai abin su din shi abin da ya ga zai iya cira mu yana cira mu to amma ana cewa kamar in mutum ya zo gano ya gan ku ku nemo mishi gida in ba abin kirki ya baku ba sai ku rika ta yawo da hankalin shi ba ku samo mishi gidan ba iya zuwa iya zauwa da kyal za ku sama mishi eh kamar haka ɗin da kike bayanin cewa lalle ana samun haka ku gidan haya da ke gani dillallan suna suka kama tunda yanzu mu da ma shara yanzu nan wa'anda dai za a zan tak ga akwai kilulu a hannun su masu kungiya akwai na bayan fage mako akwai na bayan fage kenan wannan su dama dole ne 'yan bayan fage in ka zo su ta muka kama kama tun da basu da garantin abu abu yana da yawa da ya gama nan dai kamar su a kungiyar kamar ba dai sai na zana miki ba mm-hmm. to yanzu wannan duk wanda kan nema daga cikin mu zai iya mu kai kai gwada ma gidajen haya ba ta eh, akwai garanti amma ba mu tambaye ka kuɗi ko ba mu kaza ba mu kaza a mu ba mu ba mu bani wannan yan bayan wage ne suke irin wannan abubuwa kin ga shi kuma harka eh, harka nema baka iya cewa mutum in dai ba ya zo kanka ba baka iya tsaye da wani ka ce kalmai ma wani kin ga wannan muna jin duka dumumuwa ana waɗi ana cewa mu ne kaza kaza mu ko ba mu bane ba mu har yanzu ba wanda zai zo wajen mai ce mun ci ban mu zuwa sai mun eh, ka ba mu kuɗi sai ka yawon da mu mu je mu dawo mu je mu dawo ma ka sabke mu baka ba mu ko biye ko ban mu tambayar ka To madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu koma bangaren kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shine marzazzan malahiya wadda ake soya ta. murzazzan malahiya wadda aka sari a arewa an yin wato jihar agadis kenan na farko dai wani gida abin da zake nema ya kasance kina da malahiya ki arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta man tsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta kin murje ta yi limsa sha mai kina da mai kamar wani irin mai ne ake murje ta da shi eh, mai na girki haka man gyada ko mai na ko man shanu ko dinar wasu habulanga ma ana sawa a murje ta man kade a murje ta to da farko abubuwan da zaki nema malohiyarki ga ta a cikin kwano mai kyau a aje an murje ta murzazza sannan ki nemi man ki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatin danye su ne za ki nema ki tanadar a gehe guda da farko uwar gida bayan kin wanke tukunya ki kin hura wuta kin dora abu na farko wanda zaki sa shi mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta he ki sa dan kika sa albasa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji idan kika bi naman nan da tahornuwa da kayan yaji a ciki a eh, tahornuwa da attarugu bayan kin dake ta kin bi shi da kayan yaji sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai yayi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan he zo ki yanka tumatir ɗanyenki in kika yanka tumatir ɗanyenki kika sa he kawo daudawa ki daka ta da puwavron he zuba a ciki idan kika zuba za ki zanki soyawa kina soyawa don kai ya kamun ulgida ruwa ɗan kaɗan za ki zuba wanda zai sa daudawan nan ta bi naman nan kayan kamshi dai duk da kika sa su bi nama su gama jikinsu to wannan eh dan ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa sai kin ga ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ta ga mai yayi kaɗan kina iya ki kara saboda ita miyar tana buƙatar mai za ki sa mai wannan malofiya ta ki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare da kin kuga wuta ba daman bayan komi ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zaki sa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga poivron he ki watsa daga baya eh tsawon tattasai babba yake bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miya ya, taso to wannan miya taki idan kika sa ta tasan ne yake rihe ta kika rihe ta za ki ji ta dahu daga ko ina ana jin kamshinta eh, to kin san wani bai bukatan magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatan magi ba suke an sa manda tun wajen soyayya an sa gishiri wajen soyayyen nama amma kina bukata Eh in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nake na bana bukatar magi ne na miki kenan wannan miya taki ta kama jikinta mai ya huto ta yi tana kamshi to wannan miya taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an iya cinta da shinkafa ko kuma ke ce ta da kafa ko tuwon labshi yanda dai kike so amma ita ainihin mahaɗinta shinkafa ne wannan murtsatsen malohiya ma haɗin ta shinkawa ne sai ki gani wal gida idan kika yi wannan malohiya murtsatsa da shinkawa wallahi eh, duk wata jan miya da zaki a gidanki ta kawar da ita tunda malahiya ce miya ce ta kirki miya ce mai daɗi eh, miya ce da idan kika diba ba a sa kayayyaki na zamani ba kamar wani tumatiri na gwangwani da ake sawa ko kuma wani tumatiri na leda da za a kawo a sa shi ya shahi kayan gargajiya bale ita wannan malahiya kaya kaɗan ba tare da kin yi kashe-kashen kuɗi ba to wannan malahiyar wallahi uwar gida idan kika yi ta to kullum da yara da mai gida za su yi santin hikin musu ita. To ma sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya Muryar that's the way.